Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 8 ga watan Agusta shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga sarfilu da kanan labarai. Jiya Lahadi Ukraine ta sake zargin Rasha da kai harin bam a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. 'Yan jam'iyyar Democrat na Amurka sun amince da wani ƙudurin doka da zai yaƙi da sauyin yanayi rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni. Haka kuma za ku ji cewa ƙasar Masar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗin da ake a Gaza tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Falastinawa. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sake gina babbar kasuwar birnin Jos ya haifar da cece kuce tsakanin mazauna garin da gwamnati. gwamnati ita za ta kafa kwamitin da zai allocating wato raba shaguna wa kowa a fahimci wannan saboda haka ta za a kare 'yan jiha ba wai za a ce za a danna haƙƙi 'yan jiha ne a tauye ko kuma wasu da kuma zai su su mamaye shaguna ba wanda duk yana daga cikin abubuwan da wasu suke cewa ba su fahimta ba shugaban ɗarikan ekuwa reverend dr stephen fanyan baba ya faɗa a taron ɗarikan na ƙasa da ƙasa cewa kowane Bala'adama na da irin gudunmuwa da zai iya bayarwa ga ci gaban ƙasa ko da a ina ya samu kansa kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar to amma bari ya fara mana da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel jiya lahadi ukraine ta sake zargin rasha da kai harin bam a tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai tashar makamashin nukiliya ta zaporiza tare da zargin cewa Moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya. Kamfanin samar da makamashin nukiliya na ƙasar Ukraine ya ce dakarun rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren rana Asabar tare da raunata wani ma'aikaci. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ta'addancin nukiliyar ƙasar Rasha na buƙatar mayar da martani mai ƙarfi daga ƙasashen duniya. kamar takunkumi kan masana'antar nukiliyar rasha da makamashin nukiliyarta ita ma masana'antar da ke yankin da rasha ke iko da ita an kai mata hari ranar juma'a moscow ta zargi dakarar rasha da kai har haren rasha ta kame tashar zaporizhia a farkon watan maris a farkon mamaye da ta yi wa ukraine amma har yanzu ma'aikatan ƙasar ukraine ne ke ci gaba da aiki duk da adawar 'yan jam'iyyar republican 'yan jam'iyyar democrat na amurka sun amince da wani ƙudurin doka jiya lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba joe biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki an amince da shi da ƙyar da ƙuri'u hamsin da ɗaya da hamsin tare da raba kunnen doki da mataimake shugaban ƙasa Kamal Harris ta yi. Bayan sa'o'i na muhawara har zuwa daren Asabar, sannan aka tsawaita zuwa cikin wani yanayi mai cike da rudani da ba a saba gani ba har zuwa jiya Lahadi. Bayan ta kammala kada ƙuri'ar raba gardama, Kamala ta tsaya ta yaba wa 'yan dimokrat masu murna saboda samun nasara. Mafi yawan 'yan Republican da suka tabbatar da rashin nasara sun fice daga zauren majalisar. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya fara rangadin da yake a kasashen afirka uku jiya lahadi inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata ana kallon ziyarar blinken a afirka a matsayin wata gasa tsakanin rashi da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan ƙasashen afirka kan yaƙin ukraine afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da dama da suka tsaya tsayin daka kan yakin ba tare da sukar ƙasar rasha ba bayan isar blinken da sanyin safiya ya ziyarci wurin tunawa da hector peterson a garin soweto da ke wajen birnin johannesburg wanda ke tunawa da ɗaliban da aka kashe a shekarar shida a lokacin da yake zanga-zanga nuna adawa da mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu, wanda ya kawo ƙarshe a ɗari tara da 1994. A yau Litinin Blinken zai bayyana dabarun Amurka game da yankin kudu da hama da Sahara a cikin wani babban jawabin siyasa a jami'ar Pretoria. Afirka ta sha fama da matsalar annobar COVID-19 ta duniya da kuma hahawa farashin abinci da mai duk saboda yakin da rasha ke yi a Ukraine. jima kadan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan shekaru 20 kenan tun bayan da babbar kasuwan jos da aka fi sani da terminus market ta kone kasuwar wacce a wancan lokaci na daga cikin manyan kasuwanni a afirka ta yamma saboda hada-hadar kasuwanci da ake yi a gurin a cikin 'yan kwanakin na an samu cece kuce na sake gina kasuwar bayan da bankin jaiz ya nemi yarjejeniya da gwamnatin jihar filato don gina kasuwar a cikin shekara guda Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. Bayanai na nuni da cewa bayan bankin Jais ta gina kasuwar kashi sittin na shagunan ita za ta sayar wa masu bukata sannan kashi arba'in na shagunan gwamnatin jihar Filato za ta sayar a kuma biya kuɗin cikin shekaru arba'in. Kan haka ne gwamnatin jihar Filato ta kira masu ruwa da tsaki don fahimtar da su yadda yarjejeniyar take Malam Sani Mudi shine mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin musulunci kuma kakakin kungiyar jama'at Nasiru Islam a jihar ya mun karin haske kan abin da suka tattauna. Na farko a Jaiz Bank su za su sa kuɗin su gaba ɗaya su aikin nan. Na biyu ba sa neman komai a wajen gwamnati illa iyaka cewa kawai za su yi za a ba su shagunan nan su sai da su don su cire kuɗin su ba wai sai mallaka ba. Gwamnati ita za ta kafa kwamitin da zai allocating wato raba shaguna wa kowa. a fahimci wannan saboda haka ta nan za a kare haƙƙin 'yan jiha ba wai za a ce za a danna hakkin 'yan jiha ne a tauye ko kuma wasu da kuma zai su zo su mamaye shagunan ba wanda duk yana daga cikin abubuwan da wasu suke cewa ba su fahimta ba. A gefe guda kuwa shugaban kungiyar haɗin kan Krista wato kan a jihar Plateau, Reverend Father Polycarp Lubo, ya ce al'umma na buƙatar ƙara fahimtar yarjejeniya tsakanin gwamnati da bankin musulunci na Jais. abu mai kyau ne cewa za a gina babban kasuwa amma an abuwa da wuce dole sai a waye da kan mutane nomadiyan mutane suna ce me yasa za a sake gina shi inda aka bombe. wato insecurity me yasa za a sake gina shi mm. na babban kuma me yasa za a yi jahiz bank jahiz bank kuma aka ce shi 100% shi na musulunci mm. so duk abin za a yi duk za a bi ka'idodin musulunci ne ba wai an riga an rubuta eh, MOU e din ba tukuna mm-hmm. amma shi zai yanzu gwamnati ya zo game da adina jihar plateau yana tada hankalin mutane a ƙarshen shi ba wai an ce an endozin ba cewa a je a sake samu mutane a yi musu magana Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, shi ma ya yi ƙarin haske kan taron. Matsayin gwamnati da matsayin dattawan jihar Filato shine a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa. In fact, matsayin gwamnati shine 'yan majalisun jihar plateau kowa zai koma gida da kwamishinoni da duk wani dai da yake da mukami a gwamnati da sarakuna za su koma su ci gaba da yi wa mutane bayani abin da jama'a ya kamata su gane talauci ma ba shi da kabila ba shi da al'umma ba shi da addini idan allah ya yarda za a ga yadda za a ci wannan burin gina wannan kasuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma gasar filo da ci gaban labaran duniya. Masu kada kuri'a a Kenya na zaben wanda zai gaji shugaban Uhuru Kenyatta a wannan makon bayan shafe shekaru goma yana mulki. zaben kuma zai iya zuwa zagaye na biyu a karan farko ɗaya daga cikin 'yan takara a zaben na gobe talata shine raila odinga jagoran 'yan adawa da ya daɗe yana yin takarar shugabancin ƙasar a karo na biyar tare da goyon bayan tsohon abokin hamayyarsa kenyatta wani babban ɗan takara shine william ruto mataimakin kenyatta ya samu saɓani da shugaban a shekaran baya Ruto da Odinga dai sun mayar da hankali kan yakin neman zabensu kan harkokin cikin gida. Muhimman batutuwa a kowane zaɓe sun haɗa da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki. Al'ummar Kenya sun ji jiki sakamakon hawa farashin kayan abinci da man fetur duk sakamakon mamayar da rashi ta yi Ukraine. Kenya ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka kuma tana da kusan mutane miliyan hamsin da shida. Ƙasar da yana da tarihin zaɓuka masu cike da ruƙani. Ko a wancan lokacin ta yi fice wajen samun rashin kwanciyar hankali a yankunan da ake fuskantar ƙalubale sosai. A wasu zaɓuka kuma an ayyana shugabannin da suka daɗe kamar shugaban ruwan da Paul Kagame da shugaban Uganda Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben da kusan kashi casa'in da 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Ko kuma aka yi ta zargin su da aikata laifin fitattakan masu adawa. daga ƙarshe ƙasar masar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a gaza tsakanin isra'ila da ƙungiyar falastinawa an shirya tsagaita buɗe wuta da ƙarfe goma sha ɗaya na dare lokacin yankunan wani jami'in leƙen asirin masar ya shida kamfanin dillancin labarai na ap cewa ɓangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta yayin magana ne bisa sharɗin a sake sunansa saboda yadda tattaunawar tsagaita buɗe wutan ta kasance cikin damuwa. Tsagai ta buɗe wutar za ta kawo ƙarshen faɗa mafi muni a Gaza tun bayan yaƙin kwanaki goma sha ɗaya tsakanin Isra'ila da Hamas a bara a cewar rahotanni. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla mutane talatin 31 ne suka mutu a har-haren da Isra'ila ta kai ta sama, ciki har da yara shida, yayin da Isra'ila ta ce ba ta da alhakin akalla tara daga cikin waɗanda suka mutu. A gaida Sarfila Hashim Gubal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu. Kowane bala'adama na da haƙƙin taka gani da ba da gudunmuwa ga ci gaban ƙasa a duk inda ya samu kanshi. shi. wannan shine sakon shugaban ɗarikar ekuwa reverend dr stephen panyan baba a jawabinsa na taron ɗarikar na ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin atlanta babban birnin jihar georgia ta nan amurka alheri grace abdu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana Reverend Stephen panyan Baba ya bayyana cewa sau da dama jama'a sukan mai da kansu 'yan kallo a lokutan da ake buƙatar goyon baya da haɗin kansu. ya bayyana cewa banda addu'o'i da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma da kowace ƙasa ke bukata daga 'yan ƙasa da kuma waɗanda suke zaune a ƙasashen akwai kuma waɗansu hakoki da suka rataya wuyan 'yan ƙasa da idan ba su sauke hakkin ba waɗansu lokuta yana iya zame musu babban ƙalubale nan gaba reverend baba ya bayyana cewa ci gaban da ya gani da kuma haɗin kai tsakanin membobin ɗarikan da yadda suke ba da gudunmuwa a rayuwar al'umma a fannoni daban-daban ya karfafa masa gwiwa bisa ga cewarsa nasarar matasa da kuma samun su zama 'yan ƙasa na kwarai ya rataya ga irin foundation da kyakkyawan gurbi da na gaba za su bar musu. Mun gode ma Ubangiji Allah sosai domin mun gan motsawa na ruhu mai tsarki a ekwa yau yana ba ma mutane ganewa mu gan irin iko da muke da shi ta wajen Ubangiji Yesu. Mun gan kasancewa Ubangiji a sakaninmu a wannan taron sosai mutane da yawa tun ga matasa ba sun kara ganewa na abubuwan addini da kuma karfafan bangaskiyansu tun ga irin halin da muke ciki a america yau ba Shi ma a nasa bayanin shugaban ekuwa DCC a Amurka, Reverend Henry Bonholt ya bayyana makasudin irin wannan taron. Muna conference din nan domin mu tara dukkan yan ekwa da masu sujada a churches na ekwa America domin mu yi zumunta tare mu roki Allah bishe mu a nan kasa America. Daga cikin shirye-shiryen da aka aiwatar a wurin taron na kwanaki biyu akwai nazarin littafi mai tsarki da gasar tambayoyi daga littafi mai tsarki an kuma gabatar da darussa a matakai daban-daban da suka hada da abin da ya shafi mata da matasa da kuma ƙananan yara waɗansu shirye-shiryen da aka gudanar kuma sun hada da kafa gidauniyar neman tallafin kuɗi domin gina shalkwatar dcc amurka mahalarta taron sun fito daga jihohi daban-daban na amurka zuwa yanzu ekuwa tana da rassa shida a amurka a jihohin new york da georgia da maryland da kentucky da kuma illinois an rufe taron da rera taken ɗarikar ikuwa. Thoughts you left me Grace Alheri Abdu kenan da rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu shirin ciki da gaskiya da kan bukarin waɗanda aka zalunta. Daukar batutuwan yaƙi da cin hanci, kare haƙƙin ɗan adam, da batun karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta da aka sallama har dubu hamsin a Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. suna na Sarfil Lahashin Gunal. A sabon shirin zamu duba korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN su dubu hamsin da aka sallama daga aiki a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙƙinsu sun sha yin zanga-zanga da rubuta takardu sau shurin matsaki ga hukumomin da suka dace da suka haɗa da hukumar sayar da hannayen jari BPE. amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Cikin tsafin ma'aikatan har da waɗanda ko sisin ko ba samu ba daga haƙƙinsu na sallama, don haka tsawon shekaru goma suna ta fama da fatara mai tada tsohon bashi. Zuwa yanzu ƙungiyar ta ce da dama daga ƙwararrun 'ya'yanta da suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsari na raba wutar lantarki suna cikin rashin lafiya inda wasu kuma rai halinsa sun bar marayu. Ni dai suna na Tahiru Modu, tsohon ma'aikacin wutar lantarki wato PHCN. To, an sallame mu 2013 kusan mu dubu hamsin. To, da aka sallame mu akwai hakkokinmu kamar uku haka wanda gwamnati bata biya mu ba. Akwai kuɗin fensho wanda gwamnati take turawa wato 7.5 shi kwata-kwata ba a biya mu ba. A tayi rumodu kafin kai nisa shin da ke aikin nan a wani wace jiha ne wace jiha ce ka zauna ka yi aikin? Na yi aiki a Yobe, na yi aiki a Borno daga na koma Yobe. A Yobe aka sallame ni a aiki. To, ci gaba da bamu labari. Muna bibiyan hakkokin nan yaushe ne za su bamu. Muna da hakkoki kamar guda uku. Na farko kashi bakwai biyar na fenshin wanda gwamnatin tarayya ne za ta bayarwa fenshin don a dinga biyan mu to shi wannan ba mu samu ba sa'an nan da aka kafin a siyar an zauna an yi lissafin ga kuɗin da za a ba mu, sai ya zamanta akwai bambancin wata goma sha shida wato 16 months wanda shi ma ya kamata a ce za su biya mu to shi ma ba su biya mu ba Sa'annan na ukun akwai kashi biyar a cikin abin da aka siyar za su bamu wato ikitishiya to shi ma ba su bamu ba. To muna bibiyan wannan abin har zuwa yau din nan ba mu samu kuɗin nan ba. Sai muka ce to bari mun yi a union magana union ta, ta ja baya ba ta yi komi ba. Sai muka ce to bari mu je BCE a Abuja ran sha takwas ga watan daya shekara dubu biyu da sha takwas. muka yi delegating mutane guda biyu injiniya babakura imam da kuma umar akilu daga kaduna zone suka je bce suka samu darakta suka yi magana sai ce shi ba zai saurare mu ba mu koma mu je mu samu union mu. sai muka ce to shi kenan mun zo muna tuntuɓar union union da ta yi shiru ba ta yi magana a kai ba sai ran sha biyu ga watan uku shekara 2021 muka sake delegating mutane guda biyu wato umar akilu da wata hajiya maimuna suka haɗu da wayansu mutane a Legas suka je suka samu shi shugaban union dinmu wato Ajero. To da suka yi mar bayani sai ya ce shi ya ja baya don ana zaginsa an ce ba bayyayin komai akan abun. Ya ce ayato dama cikin dubu hamsin dole ka samu wasu za su yabe ka wasu za su zage ka. To saboda haka a taimaka mana ya ce to ba damuwa zai iya kokarinsa ya ga cewa an yi wayannan abubuwa to karshen 2021 sai ya sa aka je kamar yajin aiki haka da aka je yajin aiki rep suka shigo cikin al'amarin suka ce a yi haƙuri in an yi haƙuri za a bada nan da kwana 60 komi ishu din nan za su biya mu muka ce to shikenan a cikin ribibin haka sai covid-19 din nan ya zo ya shiga cikin al'amari to tun daga lokacin da ba mu ci komi ba har zuwa yau din nan sunana maimuna hussaini xpacm staff na aiki a gwagwalaga abuja tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka sai da kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke tasha. saboda duk harkokinmu da gwamnati ta mana tsauri ba ko guda ɗaya da ta cika mun tafi wurare da dama akan abi mana haƙƙinmu kamar efcc kamar bpe office of the accountant general kullum in aka je sai dai surutai ba wani magana dai tantance haka wanda za a ce eh ga haƙoƙinmu har yau ba abin da aka mana muna nan muna ta wahala da mu da iyalanmu wasu sun mutu wasu suna nan a gida ba abin da za su ci wasu 'ya'ya suna nan ba ci ba sha ba makaranta da sauransu so in haka gaskiya privatization yake sai da kamfanonukan gwamnati gaskiya bai da amfani saboda muna nan muna ta jira har yau alkawarin da suka mana suna da dama contribution na bangaren gwamnati ba su biya mu ba akwai 16 months ba su biya mu ba hmm. akwai notice in lieu na retirement compulsory retirement tun da some of us ma kai aids din retirement ba suka fidda mu da karfin siya aiki dukka ba wanda aka biya mu ko su tc mun bi kafa mun bi kafa har mun gaji so muna son dan allah gwamnati ta dube mu da idan rahama ta tausaya mana alkawarin da suka mana na kamun su sai da nefa ba wanda suka cika muna son gwamnati ta dube mu da idan rahama ta biya mu haƙoƙinmu. mimunan an ba mu labarin kima kina daga waɗanda suka yi ta gwagwarmaya wajen ganin shugabannin ƙungiyar ku ta ma'aikatan wutar lantarki domin su sa baki a magance wannan al'amarin. Shin bayan da kuka je eh, suna kiran ku yi wata magana ko shi kenan ko ina kuka je shiru ne kawai. idan muka je kwarai ina ɗaya daga cikin wanda suke gwagwarmaya kan ganin cewa an biya mu haƙoƙinmu mun je lagos watan biyu shekara da ta wuce muka zauna da union ɗinmu a kan haƙoƙin namu dai suka mana alkawarin cewa tabbas za su bi mana haƙinmu ya ce mana akwai 16 ah, months da za a biya mu da gwamnati bata amince da haka ba amma da zuwanmu ya ce sun amince kuma sun ce za su biya a ɗan ƙanƙanin lokaci za su biya mu har da gratuity har yau ba mu ji ba ba mu ga komai ba na biyu mun je bpe suka ce mana su ba san komai game da ko muna bin su ko sisi ba ba su san muna bin su ko kwandala ba saboda haka su ba su da wanda za su ce mana muka tafi office of the accountant general nan ma dai mun je wurare da dama akan haƙoƙin namu har yanzu ba wani takamammun labarin cewa eh ga inda kuɗinmu yake da kuma ranar da za a biya har yau ba mu san komai a kai ba. Fara sauraron wannan korafi daga wasu tsafin ma'aikatan. Filin ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan wuta na ƙasa NUEE, e, Comrade Joe Ajero, wanda ya ce ya shiga maganar da zumma samar da maslaha har ma ya kira yajin aiki a 2019. Amma daga bisani tsafin ma'aikatan sun gwale shi ta hanyar kai kara hukumar efcc da makotu a ya ce za su iya kai kungiya ko gwamnati kara akan batun suna da 'yancin yin hakan kuma za ku jirga bakinsa daga bisani kwamar nasir kabir wanda jami'in kungiyar kwadugo ne da ya aiki kud da da kuma rajo a jero ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama amma aka samu akasi alhamdulillah a magana ta gaskiya mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi ƙoƙari su haɗa kansu su samu shi wannan a wato jo a jero a tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi to yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi wai aka ce durkusawa da ba gajiya ba ne a tun da mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati a to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar nuwi a harsun wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki na cewa ba zai yi a kora mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba to ya yi wato yunkuri mai kyau to sai zama na wa'annan mutane sai suka je efcc suka yi kokarin bata ta kungiyar suna suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su ga yadda abu doka ya ce ba ya ce a ya za a mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni kudin wato jirginsu da suka kashe ya saka kungiyarsa ta biya wannan kudade don an ba su ta sai ku ba abu na a hankali amma sai ku kama can ku kama can a wai kuna kokarin nemo haƙoƙin ku to yanzu zancen da nake magana da kai a na yi magana da shi a jero cewa ya haƙuri ya koma a ya ci gaba da wannan yunƙuri da yake na taimaka musu a sai ya sanar da ni cewa to ya mutanen na har ma sun tafi kotu Masu raro idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu madadin duk waɗanda ku ji da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin nasir adam el hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya kuma da a ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice jiya lahadi ukraine ta sake zargin rasha da kai harin bam a tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai tashar makamashin nukiliya ta zaporiza tare da zargin cewa moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar ukraine ya ce da kayan rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren ranar asabar tare da raunata wani ma'aikaci duk da adawar 'yan jam'iyyar republican 'yan jam'iyyar democrat na amurka sun amince da wani ƙudurin doka jiya lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba joe biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki an amince da shi da ƙyar da ƙuri'u hamsin da ɗaya da hamsin tare da raba kunnen doki da mataimake shugaban ƙasa kamal harris ta yi sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya fara ran gadin da yake a kasashen afirka uku jiya lahadi inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Ana kallon ziyarar Blinken a Afirka a matsayin wata gasa tsakanin rashi da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan kasashen afirka kan yakin ukraine to ba sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi sarfila hashim gomal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya hada ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc yake sallama da ku da alheri salamu alaikum